أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا شامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسلم ولا يغني من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 masallaci domin ci gaba da darasinmu na wato bayani akan ma'anonin alkur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora don ba manta ba satin da ya gabata mun kammala karatun suratul a'la yau kuma za mu tashi suratul gashiya ita wannan sura ana ce mata suratul gashiya malamai suka ce dalilin da yasa aka ce mata suratul gashiya saboda Allah subhanahu wata'ala ya bude wannan sura a cikin ta da cewa hal ataka hadithul gashiya to wannan lafazin da ya shigo na al gashiya daga nan na aka mata wannan sunan malamai sun ce sura ce makiyya. sura ce makiya ma'ana sura ta sauka tun gabana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hijira zuwa madina wahiyar sittun wa ishiru na aya tana da ayoyi ashirin da shidda wa har ra'isi babban abin da sura ta mayar da hankalin mutane a kai abin da take ƙoƙarin lura da al'umma shine bayanin yawmal Kiyama, sura ta san ta mana bayanin ranar kiyama sannan wa ahwalul kuffar wal mu'minin kuma sura za ta mana bayanin halayen kafirai da halayen mu'minai a ranar kiyama mutumin da ya kafirce ma Allah yaya hali ne zai kasance ranar kiyama mutumin da ya gasganta Allah ya yi imani da shi ya halinsa zai kasance wa ma'ali kulle nau'in minhuma ala jihar tambi da kuma makomar kowanne daga cikinsu muminai ina makomarsu kafirai ina makomarsu kuma wannan zai zo ne bisa ga fuska ta faɗakarwa da tunatarwa da wa'azantarwa Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu wannan sura Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah subhanahu wata'ala ya ce hal ataka hadithul ghashiya Allah subhanahu wata'ala yace hal ataka hadithul ghashiya wato lafazin hal malamai suka ce harafi ne na istifham ma'ana istifham ne tambaya ce littajibi domin mamaki domin ka yi mamaki game da abin da za a baka labari wasu malamai suka ce hal tana na akan babinta na istifhami hal ataka hadithul ghashiya shin ko labarin al-ghashiya ya maka wasu ka ce hal din nan ma'anar taqad shine hal ataka hadithul ghashiya ai kad ataka hadithul ghashiya labarin al-ghashiya ya riga ya zuma, ma duka malamai sun yadda da kowanne daga cikin ma'anonin da mutum ya ɗauka lafazin algashiya malamai suka ce suna ne daga cikin sunayen kiyama ana kiranta algashiya kamar da ana kiranta alƙariya, tana da sunaye da yawa wayanda aka kiraye ta da su to sanan sai Allah ce mata algashiya wato algashiya ita ce alkiyama ma'ana algashiya mai lullubewa mai lullube zukatan mutane da tsoro da firgici yasa aka ce mata algashiya hal ataka hadithu gashiya tabbas labarin mai lullube mutane da tsoro ya zo maka anan ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma wannan bai takaita gare shi ba gare mu mu duka baki daya malaci an kiraye ta algashiya li'annaha tatagashsha al khalaiq bi ahwaliha saboda ita kiyama tana lullube halittun Allah gaba ɗayansu da tsorace-tsoracenta abubuwan da za su faruwa ranar kiyama duk wata halitta ta Allah sai ta firgita sai ta razana sai ta tsorata saboda haka aka kira ta algaciya wato mai lullube zukatan mutane da tsoro da firgici Allah subhanahu wata'ala ya rarrabe mana mutane zuwa gida biyu akwai muminai akwai kafirai Allah ya ce Allah ce wujuhun wasu fuskoki yau ma'izi a wannan rana Allah ce hashi'a wato za su tashi suna kaskantattu wulakantattu da kallon wani mutu ranar kiyama duk dalilai da hujjoji na zahiri wayanda ka tabbatar da dan wuta na ga sunan ka gan su karara kamar yanzu a nan duniya duk mutumin da a cikin rayuwar talauci rayuwar wahala to ba sai an ce maka wanga na cikin wahala ba ko kallonsa ka yi kana dubinsa kasancewa wannan mutumin yana cikin jarabawar rayuwa kazalika duk mutumin da ya rungumi wasu ayyuka na fasikanci ayyuka na saba ma Allah na hita hanya ko duniya da ka kalle shi za ga alamomi na wulakanci tun da duniya ga mutane kuna ganin mutane ga sunan suna zagayawa cikin ka ga mutum tunan duniya fuska ce baki kirin babu alamar rahama ta tare da shi in ka bincika sai ka isko mutum ne ba mutumin kirki ba ban mantawa lokacin an yi wata semina da ake faɗin siffofin 'yan ta'adda wanda za ka iya gane su da su daga cikin siffofinsu za a ce maka ba su da kamannin kwarai ba ka taɓa ganin su inda ka kalli fuskar su kaga alama ta annuri tare da su a nan duniya kenan duk mutumin da ya sa ta'addanci gabansa to tun nan duniya sai Allah ce da annuri ga muskati shi ko duk mutumin da ya lazarci aikin kwarai to tun nan duniya sai Allah ya sa annuri ga muskati to Allah ka sa mana annuri ga zan cikin sukoki mutum cikin na kwarai wujuhun yawma idhin khashiya wasu fuskoki a wannan rana za a tashe su suna kaskantattu wulaƙantattu. Allah ya ce kuma Allah ce Allah ce amilatun nasiba wato masu aikin wahala ne wato za yi nasabin wa ta'abin suna cikin wahala da da fitintinu bisalatil wal aglar dan daure su da wasu sarkoki da wasu maruruwa za a gan su cikin wahala shi yasa Allah ce amilatun nasiba masu aikin wahala ma'ana suna cikin wahalhalu sannan taslanaran hamiya Allah ce za a ƙona su za a shigar da su wata irin wuta Allah ce mata narar kuma hamiya wuta mai tsananin ƙuna Allah kare mu da gare ta banda an ƙona su da wannan wutar kuma za a shayar da su wasu irin ruwa mhm Allah ce tuska za a shayar da su min daga wata irin ƙorama. aniya wato shadidul harara mai tsananin tafasassun ruwan zai akwai wata ƙorama wadda aka yi musu tanazi wadda duk sanda suka ji kishin ruwa za a sa musu jin kishirwa ya aka sa musu jin kishirwa suka nemi a kawo musu ruwa sai a shayar da su daga wannan ƙorama ɗin ta tafasassun ruwan zahi magana abinci ba sai Allah ce ليس لهم طعام إلا من ضريع Allah ce laisa lahum ta'amun ba su da wani abinci illa min dari'i sai dai dari malamai suka ce shi ko kowa nau'in mina shak wani abinci ne wanda yake nau'i ne na kaya a kasar hausa ana fassara shi da kayar danyi irin kayar da raƙuma ke ci kun gane ta danyi kawai kayar danyi eh, eh? haka aka ce mata ko wannan abin wannan ciyawar da za a gani mai kaya to Allah ya ce laisa lahum ba'aman ba su da wani abinci illa min dare face abinci nan yayi kama da kaya ta dai yadda ka san wannan kayar in ba raƙumi ba cikin dabbobi ba mai ecet wani nau'in <laughs> ciyawa ne wanda dabbobi ba su iya kiyo ne kun gane ko ba wata dabbar da ka iya kiyon shi in dai ba raƙumma ba shi ne ma ce latar ahu dabbatu le wato dabbobi ba su iya kiyo da shi saboda wahala cin wannan ciyawa to amma duk da haka shi kuma sai aka hore mai shi shi na iya cin wannan ciyawa ɗin a takaice dai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wahalhalun da ‘yan wasu za su shiga ya gaya mana makomarsu ya gaya mana nau'in abincinsu ya gaya mana nau'in abincinsu ashe kun ga da muke nan duniya muna ci muna sha yan wuta suna ci suna sha amma dai tir da nau'in abincinsu kuma tir da nau'in abincinsu yau da cewa dai an kai kai kwana goma an haramta mashin ruwan sanyi duk ruwan da za ka sha sai masu dumami an azabta ka kuna ganin mata da suke jego wannan ruwan zahin da suka tashi don da zai ba wai shari'a ta ce su sha su ba su wahala kan suna son kai eh wahalakar suna son kai ko likitoci ba su goyon baya ki shan ruwan zahir shi yasa yanzu an bar wannan sai a rubuta miki magunguna wanda za ki ki dinga amfani da su kina sha amma sai ki lazim samu kanki shan ruwan zahir ba amma a wancan lokacin an nuna mata in ba su son ga sha ba ba su samun lahiya ko ba haka ba ne a wancan lokacin mace ce ta kwana arba'in ba ta shan ruwan sanyi waɗanga ne ruwa ordinary ruwa na waɗanga haka wadda suke ba ki shan su sai dai dole ki aje ruwanki masu ɗan ɗumi Kullum ruwa na bisa tukunya ki sha su kuma na bauri don sai za Allah ya taimake mu duk wani chemical ɗin da aka so a yi amfani da shi wanda zai miki aiki to ga yanan cikin wasu ƙwayoyi da za ki dinga amfani da su kawai ba su ke wahalar cewa suke sha waɗancan ba to shi ne Allah ya ce laisa lahum ta'amun illa min dori sai Allah ya ce la yusmin wa la yughni min to wannan nau'in abinci da Allah ya ambata mana wanda abinci yan wuta Allah ce la yusminu baya sake ba shine la yusminu bai sake ba kuma wala yuguni min ju baya wadatarwa daga jin yunwa daman menene manuwar da yasa ake cin abinci don jikinka ya danyi maiko ka aga kara ne ko ba haka ba sau da an saba ganin ka an haka kara ne sai ai dai ma tambaya wani lahiya ko kake wani ko lahiya ko dai babu lahiya to shi yasa ka ci abinci don ka samu jikinka ya mai ku sannan na biyu daga cikin manhajar abinci domin ka bar jin yunwa ko ba haka ba to shi wannan nau'in abincin la yusminu wa la yughni min Ba ya saki ba kuma ya wadatarwa daga jin yunwa ma'ana ai la fa'ida tufi wato abinci na wanda ba wata fa'ida cikin shi li'annal ma'akula domin duk wani nau'in abinci ana li dafi alamir jin domin a tunkuɗe zoji na yunwa kuma haka ba wa tasminul badar da kuma jiki ya yi mai to fa'iza kala an zalika idan abinci ya yofinta daga wannan to wani ma'annahu shai'un sayyi'un ta ce to ya zama mummunan abinci kun gane ya zama wato shai'un sayyi'un makaruhun ko manfurun min abinki kuma abin da ya kamata mutum shi gudu da bashi ko ba haka ba to amma shi da za a bayan wata Allah ka kare duka wannan jan kunne yake mana mu shiga taitayen mu kowannen mu kada ya kuskura yayi da zai shiga wuta wallahi duk labarin nan da ake bamu da kuka gani muna ganin abin kamar majiki wata rana za a dan shi ƙasa waɗannan ayoyin za ka dinga ga sunan ana karantawa ga sunan kana ganin abin da aka faɗa maka kana wallahi ko wata rana ai mura wa'azin an ka ce kaza an ka ce kaza to amma ya Allah bai tsaga da rabon ka ba ma to Allah ya sa mu gani to ci gaba wujuhun yawma idin na'ima لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية جاي الله سبحانه وتعالى يا gaya mana halin kafirai halin waɗanda suka buturce ma Allah ga hukuncin sunan ga irin halin da za su ci kansu ranar kiyama sai Allah ce wujuhun wasu huskoki yau mai izin a wannan rana suka na'ima ai hasanatun kyawawa ne waɗannan huskoki ne huskokin mu ne su ne Allah zai sa ta ranar kiyama kyawawa Allah ka samu cikinsu wujuhun yawma izin na'ima wasu huskoki a wannan ranar suna cike da ni'ima me yasa Allah ce li ha radiya saboda ayyukansu da suke yi na wa Allah a duniya ay lisaya ha fi da'ati ya fi duniya bi da'a saboda ayyukan da suka yi na duniya da da'a ga Allah ya sa sun zama radiya yadda du'a a gurin Allah waɗannan ayyuka da kuka gani muna yau da gobe in babu lalura kullum a ganka wannan wurin kullum a ganga kullum a ganga kana da attendance na halarta irin waɗanda wuraren ana ta ganin ka su ne zai sa yau da gobe yau da gobe Allah ya tattara maka su sai ce kai wani na yadda da shi sai da kasan duniya a makaranta malami bai cika yadda da kai ba ko bi kokarinka inda baka attendance lecture ko ba haka ba amma saboda yawan halarta yana yawan ganin ka na ɗaya dai zai san ka kuma wani ragi zai faru tsakanin farkai da shi to haka Allah wurare ne inda ake karantarwa yadda za a bauta masa yadda za a ji tsoro ne in ana ganin ka irin wa'annan wuraren yana ƙara ma farjini gurin Allah har ya sa Allah ya yarda Allah ka yarda da mu Allah ce lissa ayi harabiya saboda kyawawan ayyukansu da suke aikatawa duniya sun zama rabiyatun fil akhirah sun zama yardaddu a gidan lahira lam limara'at lam mara'at sawabu lokacin da suka ga wato ayyukan su na lada da Allah ya musu tanaji fi jannatin aliya suna cikin wata irin aljanna madaukakiya wato aljanna mai kyau a ganin ido kuma mai shawa in ka taba kuma mai shawa in ka shika Allah ka ba mu aljanna Allah ta fi na aliya suna cikin wata irin aljanna madaukakiya wato mala aljanna sai dai a yi ma misali a tai ma misali ma aljanna ba wanda zai hada maka waye aljanna sai wanda ya shiga to da haka ya kamata dukkanin mu kowannen mu ya gano Allah subhanahu wata'ala ya aljanna kuma Allah yayi wuta da Allah ya halicci wuta ya halicci ta ne don masu saba ba da ya halicci aljanna ya yi ta ne don masu mai ɗa'a, masu mai biyayya kai iya ƙoƙarinka ka wajen biyayya da ɗa'a wajen yin ayyukan da za su kusantar da kai da samun aljanna fi jannatin aliya suna cikin aljanna madaukakiya Allah ya ce la tasma'u fiha lajiya. kuma in mutum ya shiga aljanna to a cikin aljanna la tasma'u fiha lagiya ba za ka ji wata yasassar magana ba a cikin aljanna wata magana wata za ta ɓata maka rai ka san duk matakin da hake da shi a Najeriya in mutum ya kai matsayi na shugaban kasa ai ya kai koli ko yanzu duk Najeriya akwai wanda a gaban shugaban kasa to amma kana jin kalamun da fito a gabakin mutane dai suna faɗa shugaban kasa maganganu numar daɗi eh duk daɗin da haka ji duniya bai hana wani faɗa ba babu daɗi ina ji in ba ku manta ba wata shekara an taɓa wani shugaban wata ƙasa ya biyu ɗewan don ɗewa laƙanci ya ɗauki takalmi ya jiye shi da shi ƙasar faransa ko takalmi don ɗewa laƙanci wannan abin da aka so na maka shi jin daɗin duniya duk yadda kaka gani ne ba daɗi na ba saboda ko kai auwa sai an gaya wa babu daɗi amma lahira ita ita ce tabbas shi yasa Allah ce yan aljanna in ka shiga aljanna la tasma'u fiha lagiya ba ka jin lagiya kun gane ko wato abinda ake kira lagiya shine wato nafsu zatul lagaw wato rayuwa wadda amma abuciya wasa da maganganu na banza da maganganu masu fatare to aljanna ba ka jinsu aljanna in har akwai magana salam kana haɗuwa da wani ce mai salam rice maka salam shi daɗi da wama aminci ƙara tabbata kwanciyar hankali da zaman lahiya shi ba wani abu da aka ka cika sha ne da aljanna in kana son kai hira da kai da wani kana iya zuwa hira kana gidan sama na aljanna mataki na kaza shi na mataki na kaza sai ya tuno da kai sai ah, na ba Allah na wanda ana tafsiri masallaci yana zama kusa gara kamin riha baki ne an kawo mashi a aje maka shi kusa gare ka sai kula ne a ah, kai duk ta fi muna haduwa shi aka ne shi to barka to barkam a a sai a ji dadi a yi fara ana hira a aljanna eh, ana hira a aljanna shi ne Allah ce la ta sun fiha lagiya ba za ka ji a tafiyar magana a cikin aljanna ba kuma fiha ainun jariya a cikin aljanna akwai wata korama jariyatun bilma wadda take gudanar da ruwa korama ce wadda ke zuba ruwa kuma aljanna ka karanta to fi hayanin jariya duka karanta shi to gaba ka karanta وأكواب مرضوعة ونمارق مسطورة allah ya ce, الله يجي فيها a cikin aljanna akwai wata ƙorama mai gudana fiha sururun marfu'a kuma a cikin aljanna akwai gadaje marfu'atun maɗaukaka zatan wa ƙadaran wa mahallan wato waɗanda ga zatansu da gwargwadonsu to sun kai gadaje masu daraja ne gadaje ne maɗauka shi yasa duk wani gado na duniya nan sai zuwa ga ka na aljanna don wanga gado duwa da ka shi wata rana ana ci an bar yayi ne hmm? a can su an bar yayin wanga gado ai ɗanka za a yayi shi yasa gani kullum mata na wahala saboda sai ke tara kayayyaki kala-kala can bayan shekara biyu sai wata ƙauke ta zo ɗakin kira ce ai wancan yanzu duk waɗannan abu a bari a yanzu da haka sai ki gaba ɗaya ki ɗauke su ki kai ma yan kafa ta kalli aka ce musu ko yan miyar ci masu sana'a matan na masu sana'a a banga su ba yan gwangwani ba dai aka ce musu amma dai ga nan sai su fi kama da yan gwangwani tunda duk abin da auren nan bai da kima yan san ga zo su ce to shi kenan yanzu tun da an bar yayansu amma duk da haka mutanen kawai su goyon su suka su to bari mu sai su kan kaza kuma abu ga haɗin kai duk wanda ka kirawo sai sai tsayin ta kan kaza su sai su wulaƙanci sai ku ki dawo zuwa da kayan yayi sai ta duwa halarci eh, yanzu matan da kuke da wayewa malam sai su sai su sa a yi musu gadon su irin mai latte sai dai lokaci bayan lokaci suna cikin zakatiwa saboda in dai canji canjen na ba ta bari kuma kullum wanda aka yi na zamani da aka tun da wahala Allah ya mu gani fiha ainun jariya fiha sururun marfu'a Allah ya ce wa akwabun mawdu'a kuma suna da kohuna <coughs> kohuna mawdu'a wayanda aka a'aje gehen wayannan koramin eh an aje kohuna kuma duk kohi in ka ɗauko ka sha ruwa ba koma ɗauka sai ka sha da shi ka gama da shi kun gane duk kohin da ka sa ka ɗibi ruwa ka sha to wannan kohin ka gama da shi sai dai kawai ka da haidar zubin ya duk wanda ya ce ko umara ka sai za ga ana kwatanta maka rayuwa a riyar nan in ka ce ga kohuna nan in ka ga dama duk koyin da ka sha da shi in ba ka so ka ɗahar da zubin ka da wani ba mai ce ma ƙana ba mai ce ma don ya ka wanga ɓallar arziki in kuma ka ga dama kwam da yanka sha ka gama sha kana da ƙara sha da shi to wani ba zai sake amfani da shi kuma kamar jeran kuna aka yi akwai wanda an ka aje wurin jiran ɗaya kai ko wannan su ƙari shi ko su ya aje akwai wani ɗan uwa ya ce mini malamin ce ya ce shin wai ana nan su ko nan gaba su ƙariya na ce to lallai kam da wahala da shi sai ya gani ya yi shan ruwa ya kai so nawa duk wanda ya shan kada da su shi ko wani ba Allah na nan zaune yana jira sai da ya ta gama abin da ya gaza ko shiga ɗaya so din su ya tallabo dozin din wani kamar kwali haka ya sake ajiyewa wani ya ce ya aza magana za a yi a ce ga wani ya ce to an ce maka najeriya ne da aka yi maka magana nan rayuwa aka so kai kwatan kwacin kusan rayuwar da za ka shiga aljanna ita aka so koya ba. ya ce to kenan daga nan sai aljanna ce ji eh, Allah eh, daga nan in ba a cike da sai aljanna kawai a tsaya abin da shari'a ta ci. don haka suna da waɗannan kohunan mawdu'a fi yin uyun wayanda aka aje gefen wayannan koramun mu'addatul li shurbihim wayanda aka tanada don ɗashinsu wani mariku da kuma matashin kai matasai na kai ilogo eh wani mariku da kuma matasayen kai masfufa wayanda an ka jera ba hilo guda ba don a nan duniya gada hakilan hilo biyu na abu to su hilan lana ga suna an ka jejjera in ka gaji da wanka birki ɗana ka azabi tsawon ka birki ɗana ka azabi tsawon ka wani mariku tsufa ba a ha bi janibi ba zai sashi yana kallon kusa ga sashi an jajjera su wazara biyu da kuma kafet kafet jam'u zarabiya kenan ai basto wato shahida ta alwarma mabasusa wadda an kawa shi kasar ɗan kawa shi na akai kamar yanzu inda sun mutum na shiga wasu wurare kana ganin wani wuri in ka shiga falon wani in ka shiga kasar ɗin sai ka ji ma lutsa haka da kai ba irin wanga kafin ba yanzu wanda misali na mu ga hinan ko to wannan in ka shiga haka in kana tsaya za ka ji kamar bisa wata kaciwa ka shi eh? haka za ka ji shi to irin wa'annan kakkawa suna an kai kafin kafin waɗannan alhorma wayanda aka sa cikin aljanna hmm, duka an tarde su saboda haka yana ganin na ya kamata mu birki mu tsaya sai kuma wani sati Allah ya nuna muna abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakure Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abinda muke jin tsoro Allah ya yi mana damuwa baki daya ya taimake mu da taimakon sai kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ya yi mana fitintinu Allah ya yi mana dukkanin musibu Allah ya kawo mana rabon mu Allah ya kawo mana alkhairi Allah ka taimake mu da taimakon sa ya mana agaji ya gafarta mu iyayen mu da suka riga mu gida na gaskiya wayanda suke ba su lafiya daga cikin su ubangiji Allah mu madaukakin sarki ya ba su lafiya bayan Allah da suka yi tafiya zuwa wasu gurare daban-daban Allah ya dawo da su cikin iyalansu lafiya wayanda kuma suke tare da iyalansu Allah ya ba su zaman lahiya